jagoran kungiyoyin fararen hula talatin wanda shine shugaban cibiyar sisla kuma wakilin kungiyar transparency international a najeriya awal musa rafsanjani ne ya bayyana matsayin da suka dauka na yin kira akan bukatar shugaba tinubu ya fito kai tsaye ya bayyana matsayinsa a game da batun yaƙi da matsalolin da suka jibanci almundahana a ƙasar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya dole ne a ci gaba da shi dole ne mu tabbatar da kan cewa gwamnatin nan da bola tinubu ta mai da kai dan da aiwatar da tsare-tsaren da zai tabbatar da ga cewa cin hanci da rashawa ba abu ne wanda za a ringa alfahari da shi ba saboda illar da ike da shi to ganin cewa har yanzu bai fito ya yi cikakken bayani akan matsayinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa ba kuma ganin yadda ƙasashe da dama suka sa ido don su ji me zai faɗa kuma 'yan najeriya su da kansu suna sauraron su ji me zai faɗa shi shine muka ce ya fito ya yi bayani ya faɗa wa duniya kan cewa shi baya goyon baya ko kuma ba zai ci gaba da goyon bayan barayin najeriya ba da masu zagon ƙasa da kuma waɗanda suke amfani da ikonsu don su zalunci kasa da 'yan kasa dole ne ya fito ta nan ne kawai kasashen duniya za su iya fitowa su zo su ba da gudunmawa ta nan ne kawai kasashen duniya za su iya fitowa su zo su sa hannun jari a najeriya ta nan ne 'yan kasa su da kansu za su ji tsoron kan cewa idan suka yi abin da ba daidai ba doka za ta hau kansu shin menene tanadin doka a game da batun yaƙi da masu wawushe kuɗaɗen al'umma a najeriya fitaccen masanin kundin tsarin mulki a ƙasar barista mai nasara kogo ya ce farko dai mukamin shugaban ƙasa sashi na talatin na tsarin mulkin Najeriya ya yi bayanin cewa shine shugaban gwamnati, shine shugaban al'ummar Najeriya, shine kuma kwamandan askarawan sojojin Najeriya. Bayan nan magana ta yaƙi da cin hanci da rashawa, sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyar na tsarin mulki Najeriya ya ɗora wajibci akan duk wani jami'in gwamnati, wala Allah shugaban ƙasa ne ko minista ne ko gwamna ne ko kwamishina ne ko da ma masinja ne kai ya ɗora wajibci akan duk wani jami'in hukuma. Yaƙi cin hanci da rashawa da kuma yin abubuwa waɗanda suke ba na gaskiya ba. Kuma kuma su 'yan ƙasa musamman irin 'yan ƙungiyoyin nan da suke magana sashe na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin Najeriya ya ɗora wajibci a kansu na su goyi bayan duk abin da hukumomi suke yi kuma su sa hannu wajen tsaftace ƙasa. To saboda haka magana ta yaƙi cin hanci da rashawa ba wani abu ne wanda aka ce ai dole sai an fito an yi bayani ba. Sashe na 221 zuwa 226 ya ɗora nauyi akan jam'iyyun siyasa su ne za su rika fito da manufofinsu da kuma tsare-tsaren abubuwan da za su shi shugaban ƙasa ko kuma duk wani wani dan takara wanda aka zaba shi fama fasinja ne a cikin mota wanda ake kira jam'iyya saboda aka jam'iyya ke da alhakin shirya tsare-tsaren ga manufofi na na yaki da cin hanci da rashawa kai kuma in ka ci zabe ka je ka aiwatar da manufofin wannan jam'iyya tunda ita ce uwa da ta haife ka ita ce kuma wadda ta yi tallaka a wani bangare kuma malam rafsanjani ya kuma yi bayani akan batun yi wa manyan hafsoshin tsaron najeriya taya, tare da naɗa sabbin mutane a su yana mai cewa to kamar yadda aka sani duk wani shugaban ƙasa da ya ina korar tsofaffin hafsan sojoji sojojin najeriya da kuma jami'an tsaro to shi ma wannan yayi to illa kawai abin da ake ta a akai shine kamar bai koyi darasi da wajen buhari ba buhari ya yi wannan kwabar bai kokari ya sa jami'an tsaro sun zamanto kowane bangare na najeriya su ji kamar akwai nasu ba to shi ma ya zo maimaita abin da buhari ya yi saboda haka a nan bangaren ina ga cewa ba a samu darasi ba a cikin shawarwarin da kungiyoyin talatin suka bai wa gwamnatin da shugaba tunubu ke jagoranta sun buƙaci a kaddamar da dokar kariya ga jami'an efc ICC, ICPC da saura cibiyoyin yaƙi da almundahana. Sai kuma kare masu kwarmata bayanai a ƙasar sai batun yadda za a aiwatar da dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa da dokar 'yancin yaɗa labarai na shekarar 2011 a duk jihohin tarayyar Najeriya ciki da birnin tarayya Abuja. Idan ana iya tunawa da gwamnatin da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jagoranta daga ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2015 zuwa watan Mayu shekarar 2023 ta ɗara kan ƙaragar mulki ne da manyan ajandodi uku ciki da alkawarin mayar da hankali matuƙa Afirka akan yaki da cin hanci da rashawa lamarin da masu ruwa da tsaki a kasar ke ganin ba a wani cimma nasara akan wannan ƙudurin ba. Nima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.